بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم هل عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم ويدخلكم جنات

وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد كما مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan ya far musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammaci wannan wata mai albarka wata Ramadan kuka haɗu wannan dan jami'i da Sheikh Abubakar Mahmud bin Allah ya kashi da shi wannan da sunan na argungu heavy quarter hmm. argungu local government domin bibita a Qur'ani mai girma. Kuma ma wannan yammacin na shirin ga watan Ramadan. Shekarar Musulunci duk daga hijirar ma'aiki daga Makka zuwa Madina zuwa yau. Shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da shirin ga watan uku miladiya dubu da shirin da biyar. insha Allah za mu dafa karatu mu na yau kan da jiya jiya mun yau karatu a suratul sarf inda Allah ya ci mu mulai su taimaki addinin Allah kuno an tsara Allah zama mataimaka addini Allah ya mu mulai barci haka ku zama mataimaka addinin Allah kamar yadda annabi isa ya kai tawariyawa mataimakan su zama mataimakan da iyar da aikin kuma Allah ya taimake shi da shi da hawariya Allah ya kaga darajar kan banu Isra'ila da basu yarda da nubuwar shi kuma kenan in kuka taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku kan waɗanda ba su yi imani da ake annabi don haka nan karatun mu ya yau za mu tashi suratun juma'a suratun juma'a tana daga cikin surori jerin wani surori goma da ake wuri guda daukar madina ita ma suran madina tana da aya goma sha ɗaya suratul juma'a tana daga cikin surorin da ke magana a kan shari'a suratul juma'a farkon ta yi magana a kan aikin cikamakon annaba muhammad sallallahu alaihi وبينت أنه رحمة المهدى sai yi ya ne annabi Muhammad wata rahama ce ta Allah wanda ya kyauta da ita zuwa ga talibai an taballahu bihi al-araba wanda da aikin nan na annabi Allah ya kubutar da larabawa daga duhun shirka da kuma kasa wa akrama bihi insaniya kuma Allah ya girmama yayi karimci da annabi da taliban duniya wato sai aikinsa ya kasance wani magani da rashin lahiyoyi cututtukan da aka kare a sanan adam daga nan suratul jima'a sai magana a kan yahuda da karkacewa wasu daga barin a Allah a inda aka ɗora musu aiki da hukunce-hukunce a taura sai dai kawai suka bigire suka yi watsi da a taura bayan bayan Allah ya kamanta su da jaki dauke da littafai da nauyin littafai na ba ba wannan kuma shi ne mafi kama karshen ƙasƙanci da lalace wannan sura ta yi kira ga mummina zuwa da gaggauta a bayan da sallar farilla a haramta musu ciniki da duk wasu ma'amaloli lokacin da aka yi kira sallar da biyu tura ta cike bayanansa da tsoratarwa da shagantuwa daga barin sallah zuwa wasu al'amurra na wasanni ko kuma kasuwanci ta tsoratar da su da wannan kan wani kamantuwa ne da halayen munafukai waɗanda in suka tsaya da sallah za su tsaya suna kasance waɗanda suke masu nauyin الله لله ما في السماوات وما بسم الله الرحمن الرحيم نعم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وبنجي بمعنى وكتن فالكيس يسبح لله wato yunazzihu Allah wa yumajjidu yuqaddisu kullu shay'in fil qawl duk waɗanda a cikin kasantattun nan suna tsaftace Allah tare da girmama shi bin insanin na wani mutum haiwanin da dabba wani batin da tsiri wajen majin da tsararru abubuwa kamar irin su ruwa da zuwar wasu suna tsaftace Allah daga barin abokin tare tasbihi shine tsaftace Allah daga ƙasa, tsaftace Allah daga rabuwa tsaftace Allah daga karewa duk wata sifa da take kama ran adam ta da su Allah ya Allah an tsarkake shi daga baiwar mutum su wa suka tsarkake Allah Allah ya ce ma fi samawati wa fi al duk waɗanda a cikin kamar guda bakwai da waɗanda a cikin ƙasai guda bakwai suna tsarkake Allah daga barin kowace irin na ƙasa العزيز الله لنده يكي مغواي الحكيم وانده يكي نولا بني أنا يسبه من كرم تاشي سورة سورة الحديث مكبدي وانا تسبيه الله يفعله يقول جيدا بندر يفعله سبحانه في إلي مدعي يفعله سبحانه في إلي مدعي يفعله سبحانه في إلي مدعي ya faɗi sabbih isma rabbika la'ala wa sabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin ya ya faɗe shi da fi'ili amri kuma ya faɗe shi da fi'ili mudari don me aka ce wannan li ifadati tajaddud wal istimrar don a fa'idantar da kai wannan tsarkakewar sabunta ta kai kuma dogewa ta kai وهو تسبيح دائم على الدوام har abada abada الله bai tashi wannan sarki daga tafiyar daga barin na kasa ko kasawa wannan sifa har abada shi wani Allah almaliki ma'ana Allah nan da yake mamallaki ne kulli shay'in ga dabbacin komi almutafarrin fi fi bil ijadi wal idara wanda yake da ikon jujjuyawa cikin halittunsa ta hanyar samarwa da tsare wasu su shigo duniya wasu su tsare wasu su ɗaukaka wasu su yi ƙarfi alƙudus wanda yake tsarkakakke ai almunazzahu na naqa'isi wanda aka tsarkake daga duk wata na ƙasa da za ta kama ɗan adam shi Allah ya wuce nan fi su sifatin kamal wanda ya sifatu da sifofi na kamala fa'in da yake su fata ta raguwa ilmi ta cikakke ne zafin ta cikakke ne rahmar ta cikakkiya ce ko mina ta cikakke shi ne ce al'azizi wanda yake al wanda ya gagara fi mulki cikin mulki sa alhakimi wanda ke bada wani ta fi sun yi cikin sana'o'i sai ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi na'am يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة نعم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ومجد ما لو كنت سألت هو النبي في رسولا شيري وانجا أيكو rasulan wani irin manzo cikin ummiyai su ne ummiyai su ne larabawa wane ne a ummi aka ce shi ne malla ya karau wala ya katu wanda mai rubutu kai kuma karantawa aka ce su miyar arabu ummi na li annahum la ya karauna wala ya katu an ambaci larabawan da Allah ya aiko annabi a cikin su ummiyai saboda ba su karatu da al'adar su kuma ba su rubutu فقد اشتهرت فيهم الأمية سن شهر دوانا نشي كتاتو دربو كما قال عليه الصلاة والسلام أما يبدا من ذو الله ذكر في القناة إسلام أمة أمية مولا ربا الأمة شهر دا أمية لا نكتب ولا نحسن قالوا بام رب أبنا ربو شاوة هم بام للسبيل للسبيل يقول لك أحد عجب الوجود to wanda suke ne wannan magana Allah ya yi magana nan ba don na kasa wannan wani sami na girmamawa da ya ga annabi Muhammadu tabbatar da aiki ko bai saba da rubutu ba bai karanci littafin kowa bai taɓa rubutu ba to ta kaka ya zo da wani irin littafi al-mu'jizi wanda ya buwaye da kowa a duniyar da kenan nan an yi wannan ne don tabbatar da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar da nubuwar shi Allah madaukaki sarki yace ya aiko shi minhum daga cikin su mana mai daraja cikin gidajen su katlu alaihim ayat yana karanta musu ayoyin Allah ta alqur'ani mai girma wa yuzakkihim mana yana tsarkake su daga dauda kafirci da zulubai mana yaji alum askiya askiya alqulubi wal iman ya sanya su zama karkakakkun zukata da imani da Allah wa muhimmin kitabu kitabi ke mata? kuma sannan yana karantar da su ma kula min al’ayati abin da ake karanta na ayoyi wa sunati da suna a al mutahhara da suna annabi wa zikrar kiyya daga bari darwaye da shirka da kuma darwaye da Allah ya ce wa in kanu ko da yake sun kasance da fi dalalin wajen sun kasance a gaban aiko annabi a gaban aiko sun kasance fi dalalin mubini cikin bata wanda yake mabayani. bata shi ne bata sun kasance mabata ne daga bani shirya Allah na dukkan ba su kan wata shari'a lokacin da Allah ya aiko shi ne mai istiqamar yake cewa ba sallahu muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ala fi fataratin min ar-rusul Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi fatara ta manzanni daga bayan shekaru ba su fahimto ba abu mutum min min al-subul bayan lokaci da hanyoyi na ƙwarashin shafi da istaddat hajatu ilayhi alhali lokacin bukata ta kai matuƙa zuwa ga irin wannan manzo kada kana al-arab mutamassikina bi dini ibrahim al a dauri larabawa suna rike da addini annabi ibrahim alaihi salatu wassalam fa faddalu wa kayyaru fa faddalu bi tauhid shirka suka musanya tauhidi da suke akan shi suka musanya shi da shirka da Allah wa bil yaqin shakkan suka musanya tabbacin da suke akan sa da abin da ake kokanton sa wa bitada'u ashiya'a lam ya'zam biha Allah suka kirkiro su abubuwa da Allah bai izini da su ba kazalika kana ahlul kitabi haka su ma ahlul kitabi suke qad baddalu kutubahum wa harrafuha sun da littafan su da Allah ya saukar musu zabura at-taura da injira wa ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ku annabi Muhammad bi shar'in azimi da wata shari'a mai girma shamilin kamilin wanda ta tsagga da komi da komi kuma cikakka fihin hidayatu wal bayan kulli ma yahtaju an-nas ilayhi cikin wannan shari'a akwai bayani a duk ɗaukaci abin da mutane suke da bukata zuwa gare shi min amri ma'ashihim kada game da al'amarin rayuwarsu kuma adini da makomarsu wa jama'a ta'ala jami'al mahadin Allah ya hada ma annabi dukkan kyawawa abubuwa cikin wannan aikin nasi wa adahu Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma la yuzi ahadan min al-awwalin wal akhirin ya ba shi abin da ba a taɓa bai wani ɗaya daga cikin talibai na farko da na ƙarshe shine Allah ya ce manzo ne da aka aiko zuwa ga ummiyai amma fa ba su kadai ba da suwa Allah ya ce wa akharina minhum wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim na'am wa bu'ita ar-rasul har aka aiko manzon nan kuma ila qaumin akharina zuwa wasu mutane na daban a waɗancan da suke zamani da shi shi su kare ba. Nan ya kuno fi zamani, ba su kasance zamanin manzo Allah da waɗannan ƙungiyar ba. Ba un dilat alaihi suratul ayat. Al-mawjudi na fi zamani ba waɗancan da suka rayu ma na fate jihuna ba da mu za su zo a bayan wa hum jami'u man aslama ila yawmil qiyamah. Su wane ne awwa akhirina su ne kawaran musulmi da za su zo suna musulunci daga bayan tabi'ai sun kare har zuwa ranar tashin kiyama ذمني عن أنه بأبى إلى البعيد باب ليس إلى المؤمنين الموجودين في زمانه وإلى الآتين منهم بعده كما ورد الله ذو أبايس وليست رسالة خاصة بمن كان موجودا في زمانه أجي النبي صلى الله عليه وسلم بينما تأتي دوارا في زمانه بل iya amatul lahum gairin lighayrihim ila yawm ce ya hada waɗanda ya zamani da su kuma waɗanda za su zo zuwa ranar tashin kiyama kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul Allah ya ce ya aiko annabi da unzirakum bihi wa man wa man an aiko ne da wa uhiya ilayya hadha ubiya ilayya hadha alquran an yi aiki wannan alqurani gare gare ni akai na da unzira ku da yi muku gargadi da shi ku waɗanda muke raye da ku a zamanin nan amma wa man bada da kuma wanda bai isa gare shi har zuwa ranar tashiyar biya shi ya samu zuwa Allah manzo ne kamar yadda alqurani ya ce ma arsalnaka illa kafatan lil أرسلناك إلا كافة للناس بصيرا ونذيرا نعم بصيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله يكفيك manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yake aikacce da zuwa da kan an aike shi zuwa da kan kan duniya ku ba da ba ma arsalna ka illa kafatan lin nas ba mu aiko ka ba shi da tarayyar mutane ba shi daya gaba da manzo ne na na da garda aka aiko shi zuwa ka shi bashiran yana mai ba da bishara mai da labari wanda daure Allah ya musu arziki su kai imani su kai aiki shari'a da Allah ya yi suna da kyakkyawan adama su rike inda suna da kyakkyawan abin gabatarwa wanda aka sanar da musu abin gobe wannan zira kuma yana mai gargadi tsoratarwa da duka wanda ya kinjire mu Allah yana da zarfin azaba mu nan rayuwa yana da rayuwa mai kunci gobe lahira yana da zarfin shiga Allah ya sanawa lakin na aka zaran nafi la ya da sai dai mafi a layi budul mafi yawan mutane ba za su yi wannan aikin yana misali ne amma kuma mafi yawan su majority ba su yi ba kamar yadda Allah ya faɗa wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa ma masu imani da Allah ba sai an same suna shirka da dalilai bakwai amma Allah bai ma majority ne mutane kan imani halilan ma kun minun nan da Qur'ani ko wani haka halilan ma ka karuna kana kuka tunani haka dan haka yan uwa ku gode ma Allah da yi musulmai cikin musulunci ma ya ga bangaren da aka fahimta aiki da alƙur'ani Allah ya arzuta mu aiki don haka wannan aikinsa na tsari ya ne gaba da a kashofil hadisi an abi hurairata ya zo daga abu huraira ala ce tun na jirusa inda nabi sallallahu alaihi wasallam a unzilat hadhihi sura sai aka sauke wannan suratul juma'a ba aka dina min lamma ya haɗu aka yi magana akan da wasu mutane waɗanda lamma ya haɗu bai haɗu da su shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalu suka ce man ya rasulullah ya manzo Allah su wane ne waɗanda mutane ala sai abu ya ce kafina salmanun farisi a cikin mu akwai salmanun farisi zaune cikin kawai da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. ya dahu ala salman manzo Allah ya dauka mu sai Allah kan kafa salman kuma kala لو كان الإيمان عند السريا Na رجال ta هؤلاء ke can ka كان كتوراء السريا da wasu mutane cikin mutane wanda ne su yi dubara da za su sun kai gari shi wannan yabo ne ga mutane yawa da mutanen da mutanen abin nan kare to Allah bai sani a samu wasu mutane daga cikin su masu cikin imani to ne Allah ba lokacin sarki aka ce wannan mutanen su ne waɗanda ba su zo su kai rayuwa da manzon Allah shi ne aka ce kumul a'ajim wani mai tafsiri wanda aka san mujahid ya ce huwal ahad wa kullu man saddaqa annabiyya min ghayril arab wadanda Allah yake yi da akarina su ne wadanda ke bawayi su a bawayi hadda ku na ji kuna ce ma na ji kuna ce ma tv da kabila kenan ku ba kabila bane ko wato yi ba an toyo jinsi kenan kabila kai ma in ka toyo jinsi ka zama kabila duk kabilu ne kowa kabila ne larabci ne ne original language yana fatar an gane to ne Allah ba kuke sarki aka ce wal humul aajil sune ajamawa wa kullu man saddaqa an-nabiyya wanda duk wanda ya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam din gairi arabi wanda ba ba arabi Allah ya aiko wannan annabi ya aiko shi zuwa ga wasu waɗanda bai haɗu da su ba wa huwa al azim shi Allah din nan da ga rauni fi mulkihi الحكيم في كل يوم يقول لك انت لا وانت حيث ونا اجل ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نعم والله ذو الفضل العظيم وبجد ولو كنت ذلك الشرف الذي انتاج به سيد البشر wannan falala daraja shugaban halittu shugaban halittu bambanta da ita wa huwa qabluhu mabutan ila kafatin nas shine zaman sa aikakke zuwa ga talikai baki daya a duniya nan duniya wal akhirah zahir yace wannan daraja zalika fadlullah wato falala Allah shi kawai yake banci annabi man da qawluhu mabutan ila kafatin nas wa ma sharrafa Allah bil arba kuma kannan an mutunta larabawa an darajar da larabawa da sanya mafi girma annabawa da mafi girman littafai a cikin su min nuzulil qur'an bi lugatin da inda qur'an ya sauka da yare su wa irsalu khatimin rusul ilayhim da kuma inda aka aiko bakon annabawa cikin su an kace wannan huwal fadlullah huwa fadlullah falal Allah ta yulihi liman yasha'u min khalqihi yana ba kai ga wanda ya so cikin talibai wallahu zul fadl al azim Allah ma abuci baiwa ne mai yalwa ala jami'i kalbi fi dunya wal akhirah bisa ga dukkan talibai da nan duniya da gobe lahira muna roƙon Allah da kai muna baiwa da wannan annabin da wannan littafin Allah kai muna arzikin kamun haduwa da cikin aljanna gobe kuma shari'a ta'ala fi zumbi fi zammin yahudi daga nan Allah bai kira su da mu da zargi Yahuda Allah ya karamahu Allah bi taura da Allah ya girma ba su da littafin a taura kai daga cikin manyan manyan littafai amma wallan yamtafi'u biya wallan yudabbiquha ba sabbaka ta akan su ba wa shabbahahum bil himar alladhi yahmilu al asfara ya kamanta su da jakin da dauke da mangalan littafai qala sayyid مثل الذين حملوا التوراة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا نعم بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله نعم والله لا يهدي القوم الظالمين Allah ya ce madaukakin sarki masalul ladina hum min tawrata misali yahuda an da aka ɗora ma aiki da taura wa kullu fil amala bima fiha aka wajabta musu aiki da abin da a cikin kuma lam yahdu wa sanan ba su yi aiki da abin da a cikin ba walam yantafi'u biha daiha ruya su yi amfani da haƙƙin da a cikin da shiryar da a cikin Allah ce masalul zimar shi kama da zaki ya hamilu asfaran wanda aka ce da manyan littafai ai masaluhum kamar sanin limarin da biya mini kusan na sai aka zaka kamar jakin da ɗauke da mangala manya-manyan littattafai masu amfani ya yanalu mina illa ta. ba abin da ke samu ne daga ɗaukar littafin nan face gajiya shabbahahum ta'ala wa tawratu fi aydihim la ya'maluna biha bil himari yahmilu kutuban Wale ta lahu illa sa'alul hamd Allah ya ya ya yi misali ga Yahudawa misalin da aka ba su a taura ba shi aiki da ita ba sai kama da jakin da ɗauke da mangalar littattafai ba abin da ya shafi shi ga waɗannan littattafai ba ce nauyin ɗauka min gai fa'idatin ba tare da ya amfani da ita ba fa huwa yata'abu fi hamliha yana ta gajiya mai tsanani wajen ɗaukar su yana nishi wala yan tafi ubi ma fiha amma bai amfani da abin da ya cikin wannan aka ce haza zammun damma ta'ala yahuda bi annahum qurra'u tawrat wani zargi ne na wanda ya bayyana a bayyane wanda Allah ya zargi hudawa da shi saboda ga su makaranta a taura alimuna bi ma suna masana da abin da a cikin tawfiha ayatun dalatu ala sifati nubuwati muhammadin a cikin ta akwai ayoyi da karanta masu gada inganci aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan wujubin imani bihi في إيمان بشيء أما ولكنهم لم ينتفعوا بما بها مما يجيهم من شقاوة الدارين فسوي أي في وانا التوراة الأبين كثيرة سبب سودة وشن على الجن بالأجوبة وهكا نيو شبههم بالهمار الذي يعمل أسفار الإيمان أتكمن تافسدا لكن هذا كده من قال لي تقلين والحكمة الحكمة ولا ينتفي بها ما بك بيك أرواحي لعل ينافي فقط منا فاتن أبين دعوته التشبيه كرمال الانتفاع بما بما هو ابلغ الشيء الانتفاع عند اكرم كانوا شيء ان فاني دعمو في بس اي ما تقاغ ان فاني مع الحد والتعب اما كما دا daga jiya ta dauko wadannan Allah shi fika masallu qawl ladina tahaddabu bi ayati Allah shir wannan misalin mutane suka kaje ta ni kawai Allah waɗanda suke kamar tasu da jakin da su shine mafi kalidan shi dabbobi wala bita lil qawmi alladhina kadhabu bi ayati akhir kamu ta bi ayati littafi Allah ta'ala ta'ala nabiyyi Muhammad alayhi salatu wa salam hayyun da tiluni akan gaskiya ake annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ji wallahi Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah baya dakar da mutanen da suke zalimai la yuwaffiqu lil khayr wa la yurshidu lil iman man kana zaliman fasika duk wanda mutumin da yake azzalimi zalunci ya zaura a zuciya kai ya narke cikin zuciya kai to Allah baya gafar da shi da alkhairi baya shirya da shi zuwa ga imani kina mai alari kan wal yatubu ila Allah qabla an yasal alayhi mutum ya tuba ma Allah gabanin Allah shi shi akan in fa kana wasa da shari'a kana hinjirewa yau kaga wanda gobe ka kibi kaga wanda gobe ka kibi kaga wanda shari'a ka karyaka. to fa abin nan karyar za ta yi tsara da daga zuciya ka sai kuma kamar karhin da suwa a cikin kasa ko an so a wanke shi ta komo daidai ba lokaci guda ba don haka nan sai aka ce wannan duk mutumin da yake fasiki da ya tara ba Allah na haramta mai aiki da shari'a duk mutumin da yake fasiki fasikanci da keta dokar Allah to Allah ba haramta musu samun jin daɗin shari'a da lafiyar da ake cikin aka ce humul ladina humul ladina zalamu anfusahum su ne wanda suka karya suka zalunci kawunan su bisa kadhibihim lil anbiya idan sun karya ta annabawan Allah kuma kazzaba ta'ala al-yahuda fi da'awa annahu ababullah sai gashi yahuda kuma tare da su aiki da tara ba kuma suna da cewa ai na na ai na no abna'ullah wa aifa Allah ya kare ka qala sayyid ya ayyuhal ladina hadu qul ya وتمنوا الموت إن كنتم صادقين الله ودعوك في سلسي شيء أمر في النبي يقول يا أيها الذين آدوا يا وأن تكي الدين اليهودانسي يا هؤلاء الذين تهودوا وتمسكوا بالملة اليهودية يا قوانا نن da suka karkace suka shiga addini yahudanci suka yi riko da wannan addini in da aure ya awliya'u lillah in dai kuna da cewa ku ne masoya Allah in dunin na fi koma bayan mutane ku dai hadda man ba ka zama masoya Allah kowa ba na kusa ga Allah bane kai ku Allah ya ce musu in kuntum awliya Allah wa ahbabahu haqqan in kun kasance lalle masoya Allah da waliyanka gaskiya kamata da wanda kamar yadda kullum kuka riyawa kuna cewa nahnu nahnu abdullahi ahibba mu masoya Allah ne kuma ƴaƴan Allah ya ce ku gaskiya abin da ya kamace ku ku goraci mutuwa ku nau gina Allah an yubi ku goraci Allah ya kashe ku bisan ta ilu sari'an ila zari karamati albu'addati li auliyai don Allah ya kira su da ku da gaggawa zuwa ga gidan karamatu da ya tana zagon wani su masoya in kuntum sadiqina fi hadhihi da'wa in kun kasance ma ku gaskiya ne ku masu ya Allah ne Allah ba ku gorace mutuwa kana yahudu aka ce yahuda sun kasance ne ana cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba wa yad'una anna ad-dar al-akhirata wa hum inda Allah khaliq suna riya cewa gidan lahira ba wanda ka shiga in ba su je gidan lahira lahira ba ya shiga in ba su wa yaquluna suna cewa lan yadkhul aljannata illa man kana huda aw nasara ba mai shiga aljanna ba ce wanda ya kasance bai huda nasara kuma ce ba mai shiga aljanna illa man kana nasara Allah ya ce to fa amara Allah rasulahu sai Allah ya umarci manzon sa an yaqula lahum izharan likadbin ya bayyana ƙaryarsu in za amtum zalika in kuna riya wannan cewa lalle ku kun san ya Allah ne masoyan kamar na ulama ku gurace mutuwa sai tan ta ilu min min dalil bala'i ila dalil karamat don ku fita daga cikin wannan gida na bala'i zuwa gidan karama fa inna man aikana bi annahu min ahli janna saboda duk wanda ya tabbatar da dan aljanna ne kai tsaye a habba an ya takallafa ila min hadhihi dar ya fi son ya kubuta daga wahalhalun da a cikin gidan ga zuwa aljanna da lokaci Allah fi hiya maqarrul a Allah fi maqarrul akdar wanda duk wannan gidan duniya gidan waka. to duk wanda ya tabbatar da aljanna ne ya nemi Allah ya kira ta da shi gaggawa zuwa gidan aljanna saboda ya huta قال تعالى Allah ya fara yana mai hujjata su wa mu mubayyinan kazabahu yana wa mu mubayyinan kazabi kuma yana kayyarar da ƙaryar su yace wala yatamannawnahu wala hu? shi wala ya na tamannahu abadan ba su taba gurin mutuwa ya ko bi ma kaddama da idin saboda ga ayyuka da da suka aikata ai bi bi ma aslaku min al-kufri wal ma'asi wa takdibi muhammadin alayhi salatu wassalam sanadiya abin ba tabata na sharuru da kafirci da sabo da karyata mafifici ta likai baki wa fil hadith ya zo a cikin wani hadisi mai daraja daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ce shi annabi wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da wanda rayuwa ta take da hannun da ne Allah law wal mauta da sun ci mutuwa guri dai su ta dai ba wai a su ba baki ala bahriya yahudi wa illa ma dan ba ko bai hudu guda da zai wanda kanta ba ci ya mu guri dai ta haka lam yatamanna ahadun mauta minhum babu wanda ya ci mutuwa daga cikin su babu shi sai annahum kanu muqinina na sidqihi alaihi salatu wassalam kamar suna da yaqini annabi mai gaskiya ne alimu sun sani annahum law tamannahu lama sun san da sun gurace musu wannan tabban da sun mutu shin sa'atin a wannan lokacin da suka gurace wa hadhihi idza idza idal mujizat annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana ɗaya daga cikin mujizoji manzo Allah da sun gurace mutuwa ɗaya da sun mutu gaba ɗayan su جاء في سورة البقرة نفي هذا التمني wannan ya zo kore wannan gurin nasu Allah ya ce walai ya tamannahu abadan ko min babu tafannuni ala alqawl almashhur Allah ya ce wallahu alimun bizzalimin Allah masani ne ga waɗanda azzalumai alimun bihim wa ma sadara anhum da kuma abin da ya fito daga gare su wato min fuluni zulmi wal afi daga duk abin da yake fitowa ta hanyar su na fannoni na uku kan zalunci da sabo haka yan uwa Allah ya zargi Yahuda da wannan kuma ba su da ya gare su ba duk wanda Allah ya bari ne bai aiki da shi ba ya yi lalayin gama ba yafi haka mala abubakar guri ya fassara cikin ce yake wal magadubu alaihi huwa man arfan al-haqqa wa lam ya'mal wanda abu ya hude shine duk mutumin da ya san gaskiya bai aiki da ita ba shi ko wanda abu na sare wanda aka abin nan shi wanda bai bauta ma Allah ba tare da shi ba ina abin da mutanen mu ke yi a kirkir ibada a cikin ita ta Allah ya umurni da su kuma su yi kamar nasara su bauta ma Allah da abin da Allah bai shar'anta ba don haka har yanzu kenan ba mu rasa yahudawa ba mu rasa su kafashin su ba mu rasa su cikin mu duk mutumin da ke sanin gaskiya ya aiki da ita ya yi kama da bai kuma man ta ba da kawai fa huwa min duk wanda ya kama da wasu mutane su shira ma a yawon kiyama ta ka da shi tare da su gobe kiyama ta ka in kai yarda kai kama da hude ba ka aiki da shari'a ba ruwan suna ɗaya ne kuma haka suke ka littafin da hannun suna ta tinka suna ta tanta gaba su malamai ne amma kuma aiki da shari'a ya buwa shi abin da bayyana ba su aiki littafin shi ya bada gaskiya aikin annabi Muhammadu da kamannin ka duk suka shahi ko wata shari'a wanda take da nauyi kamar irin su rajam jami mazinanci sai suka share shi kamar sai a tahamimi kamar mutum goyi da fuska a ga shi da jaki a yawata da shi an kunya kashi kenan sai aka kai wanda dai rajam ba haka nan sun kare su shari'a Allah shi yasa Allah ya kamanta su da jaki don haka nan wani nau'i ne na zargi a ka za a nishi shine Allah madaukakin sarki ya ce to in ba ku kuraci mutuwa ba قل إن الموت الذي تفرون منه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم نعم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة نعم فينبئكم بما كنتم تعملون ce to rashin gori su ga mutuwa bai kuma isar daga mutuwa kun ka ce musu innal mauta alladhi tataduna min lalle mutuwa nan da kuke kuje ma a inna hadha al mauta alladhi taharabuna minhu lalle wannan mutuwa da ka gudu daga barin ta ta kafuna an tatamannau hatta bi lisani wanda kuka koron ku ce ta koda da koda da halshin ku wata ne ku tsere ba fa innahu mulaqi ku mutuwa nan mai kamuwa da ku ai fa innahu ati kullu mahala mutuwa nan mai zuwa shi ba makawa ba makawa sai kun mutu la yanfa'ukum al-firaru minhum wannan gudu daga mutuwa bai ba Allah ya faɗa musu a zamanin manzo Allah da ɗan tsoron zuwa jihadi munafikai ba Allah ya ce musu aina ma tasunu yudrikumul maut aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyin Allah ce duk inda kuke sai mutuwa ta dace duk inda ku aina ma ka kulu duk inda ku kasance yudrik kumul mautu mutuwa za ta dace law kuntum fi wurin wurudin da ko da kun kasance cikin yau an aka daga gini su ba ku kera mutuwa kenan rashin hidaya ki zai kara kwano kamar yadda yake hidaya ki bai rage bai rage bai rage abin da aka diban mutum shi shi na Allah ya faɗa musu nan ko kun tsoraci mutuwa ba yadda za a yi ku cere mutuwa za ku haɗu da mutuwan nan summa turadduna ila alimin gaibi sannan a mai da ku zuwa ga wanda an masani ga abubuwan da aka shiga bayi ai sun maturja'una ila allahi allazi la takhfa alayhi khafiyatun sannan a mai da ku zuwa gurin Allah wanda wani abu mai iya koyuwa gare shi ba ya koyuwa komi bai koyuwa ga komi na wala zarra fi zulmatil ard hadda azara cikin duhan ta ba ta koyuwa ga sani Allah mai ya faɗi haka a suratul yunus bayyane ko ba haka ba don haka nan shi ne Allah madaukakin sarki ce kan yunabbi uku ranan ya kunka kuma gare shi sai ya ba ku labari bi ma kuntum na ka abinda ko kasance kuna aikata ma'ana wannan ba da labari ba labari ne aka ba ku ba ma'ana fa yujazikum ala amalikum sai ya sakanta muku akan ayyukan ku da kuka yi wa fihi wa'idun wa tahdidun cikin wannan akwai narko da tsoratarwa wannan abin da Allah ya faɗa mana cikin Yahudawa suna riya kansu suna tsaftace kansu suna cewa su biyan Allah ne su masoyan Allah ne Allah ya kare kansu ashe shi ra'ayi ya zama kamar awada Hassan al-Bakari yake cewa ko Ibn Taymiyyah laysa laysa al-islam bi tasanni wala bi tamanni musulunci ba ka ambaci kanka ba ko haka ba ba abin da ka gora ta alakin ma wa qarfin qalbi kadda dalu amal sai dai musulunci da imani suna da kafa ta hanyar abinda يقدر يقدر فوق يي نوي تكين جي كان ايماني كما زكا تاي كان زكا ارفع ان الله تبارك سوره النساء ليس بامانيكم ولا امان ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب لن يعمل سوء ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ليس بأماني بعض من فوق ولا أماني أهل الكتاب أهل الكتاب سنة أقول هو بيشجع الجنة ثم المؤمنين تعالى النبي تقول الدين يا الدين لك الشياشة دو الدين أقول أنا كافر كافر الله يتوب عليك كافر a hada da baki ne ake ake ake girma da su gurin Allah ba shi ne ake girma da su man ya amar su an kuka ne da yahudawa da ku musulmi ba duk wanda ya aikata mummuna juju da biki wallahi za a yi mai yadda ba ruwan Allah da ku annan karshe ba ruwan Allah da ku annan farko ku annan littafin farko duk wanda ya aikata mummuna yuju da biki za a yi mai kafiri da shi kada za a yi mai kafiri nan ku Allah ya ce walam wala yajidu lahu min dunillahi waliyan Kai samun wani majibanci wanda ke ji masa al'amarin sai tun sai masa azaba wala nasiran ko wanda da taimake shi yana mashi azabtuwa don haka wannan shi ya nuna musulunci ba guri ba ne kawai ka gura ta ɗaya ba abinda shi itikadu wa amalu wa qawlu kamar yadda mai rikala al-imanu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawari ba wai abu guda ne ba mutum ya riya cewa shi musulmi ne ko ya ce kake kawo mu musulmi ai mu Allah ya a musulunci nan ba zai yi hitar da kai zuwa wata ba sai ka gyara ka yi musulunci na kwarai mai aqida ingantatta mai ibada ingantatta aqida ingantatta aqida Allah da ya shar'anta ta aiki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba abota ma kowa sai Allah ba a dogaro ga kowa sai Allah باع سنقوة ولا حتسو الله باع سنقوة ولا حتسو الله ما يرد عفوا من أرض الثالثة كان الفمر كتب إن باع الله ما يرد باب ما يأذب ثروة كان الفمر كتب إن باع الله يرد عفوا كما إبادة كما أتك أي تك إذا أي تذا بن الله بره في تركي لا أيكو أن نبيش كيف الله يسير وليحذر الذين يخالفون عن أمره وليحذر الله kowa Allah ya ce bi hadarin da zai kare kuna kun ma fi saba ma al'amari Allah ba ruwa ne da kai musulmi ne ko kai dan gidan liman ne ko kai dan gidan ruwan bulle ba ruwa Allah Allah ya ce wallahi ma fi saba ma al'amari annabi shi ga kauna shi ga kai kai shi an ci ba mun fitin su don kawo ta fitina ka same su nan fitina ba haka tsakiya ka samu kanka cikin bata kaga ga wasu nan suna raye-raye suna rawar banjo suna ganin kuma suna amma kusanta annabi fitina ta ti tinu sun fitinu saboda wannan addini Allah bai karama ta wallahi sauran su akai ba ka da kafara wallahi don abin da ya shafi kiɗi kiɗin ma da raye da ta hanya wallahi ba addini Allah da Muhammadu bai amma ka ji tsoron su aka bora kuma Allah duk abin da ba addini ba annabi bai yi ba su Abubakar ba su yi ba su Umar ba su yi ba suna an ka ba ka fitin ba su yi ba don haka duk wasu raye-raye da wasu hawan daba duk a tara duk duniya ta a azu daba daga daga kaduna ko daga daga kano har a sauke cikin diyaji wallahi ba ruwa Allah da wannan ba yawa yake kallo da shi inna Allah la yanzuru ila ila ila suwari ba yawa yake kallo don haka abinda ka'ida addinin musulunci ba wai wa da yahuda suka yi kai ma musulmi kakkai wa da yahuda suka yi ka dora tsarkake kanka ka ɗora tsabtace kanka ka gwada kai na Allah ne kana tsira ba ka tsira sai ka tsira da tsiran Allah sai ka sa ga Allah da tauhidi ka bauta ma Allah da abin da ya shar'anta sannan ka yi kyakkyawar mu'amala da yan uwa ka zo da kyakkyawar mu'amala ka ka uwa an yi raddi ga Yahudawa raddi mai tsanani akan wannan muna fatar mu wasu da abin da aka musu mu ma kada mu faɗa irin abin da suka mu ma Allah ya hana mu ya ce wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman fa kada ku kura tsaftace kanku cewa ku na Allah ku ku na kaza Allah ya ce shi Allah ya yi kowa sani wanda aka ya ce wanda an mai tsoro Allah don haka an yi rabbi ga Yahuda ana tsoratar da mu ga mu fara cikin halayensu mu yi kokari mu kamantu da kamannun sabon manzo Allah masu tawali da Allah masu kaskantar da kai Allah ba masu kokari kawai su fita da baki suna kawata kansu suna gyara kansu ba wannan addinin munafukai ne Allah ya tsare mu da shi in Allah ya san Allah ta nuna rai gobe ya ba mu iko za mu tashi bayanin Allah akan ayar da aka farlanta sallar juma'a kan al'ummar da ita ayar da da ita aka farlanta sallar juma'a ga al'ummar da dan za mu tashi zuwa karshen sura inda da karanto da shi Allah shi amfani mu da shi abinda muka yi kuskure Allah ya gadar da mu kuskure mu ya ba mu ikon gyarawa anan nake cewa alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihati assalamu alaikum

imam al-hafiz yusuf al-rasul Allah ya tara da sai amin amin a to a kan matsala akwai tambayoyi kamar haka na wannan tambaya ya rubuce shi assalamu alaikum malam alaikum assalam Allah malam ina son ƙarin haske akan wannan aya da kuma hadisi annabi saboda malam wallahi ma a shi tambayoyi a waɗannan cikin islamiyyar aya kuma ta ce inda Allah subhanahu wata aya ke cewa wa kulli malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu dan sai ana ita ce menene dan Allah anan sannan kuma menene idan manzo Allah gani Allah munafukai ne suke ta kokarin cewa suna gara kuma musulunci suka yi sai Allah ya gwaje su ya ce gaskiya Allah ya san abin da duk kuka na ayyuka ci gaba da aiki fa sayar Allahu amalakum Allah madaukakin sarki zai bayyana aiki sai mu'minai su ganai a ranar tashiyar kiyama a bayyana musu makon wannan aiki na ya hito bayyane aikin ku batacce ne sayar Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ka bayyana musu aikin ku batacce ne wanda kuke saboda ba ku yi don Allah ba kai a duba suratul tauba ne ka gani ayat cikin jerin gwanin da Allah yake zargin munafikan da ba su zo ya in tabuka ba ɗabi'a su da suka tasu wallahi tallahi uzuri ya hana mu wallahi kuwa ta abata da lahiya Allah ce ku ci gaba Allah yana gani aikin ma'ana Allah zai bayyana aikin ai shi Allah ya ga aikin ya san aikin hiya halicce shi hiya halicci mai shi to haka nan gani Allah ga aikin nan zai bayyana shi wallahi a'lam na'am sai hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa hijratu ila Allah wa rasulihi A'a, Allah kaɗai ke ba da lafi. Ka hijira tuhu ilallahi wa rasulihi, ma'ana wanda ya hijirarsa domin Allah, kuma domin taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam to ganiyarsa da yi kyakkyawa hijirarsa sana na yayi ta don Allah da manzonsa yayi ta don Allah da kuma tanyun manzonsa da aka aiko yana bukatar tanyo amma ba don ana nuna Allah shi ka ba da sakamako kan wannan hijira ba wallahi a'lam na sai wannan tambaya ya fito assalamu alaikum ne matsayin wanda aka yanke mahukuncin zama gidan yari har ƙarshen rayuwa ta shin matarsa za ta iya yin fara tafsirin ta kama daga lokacin da aka yanke ne wannan hukunci ko da za ta yi a ai ba mutuwa ne ko wannan hukuncin bai zama bai yana iya zama ba gaskiya yana yi walwalewa ko ba haka sun samu miliyan uku sun kaga yanzu ana fara dafir dafir yanzu ana fara dafir dafir sai a ɗan ce dama hankalin ya tabu da wata matsala ta same shi sai a ba da fili ko ba haka ba don haka mata ta ba ta shiga kaka ba sai ya mutu kuma hursu na ba mutuwa ba ce amma ta tana nan mata ta in ta ji tana yankuri har da Allah ya sai yankuri in ba ta ya ta ɗaukaka al'amarin ta zuwa ga alƙali wani uzurranta ni an tambayi ba mai siyar da ita kuma ba ta zama kai kayan mu'amalar namiji a tsari ya san maita ta yi mata maita a cikin ta zuwa ta fi da wannan mijin ta wallah ba na wanda ya rufe assalamu alaikum malam su kura halatta a ci da gashin kurkura ko kuma a shafa masa tifa ko lalle ko dai ya halatta a shafa mai lalle menene ne ne da bakin nan ko jana in jana ya halatta a shaha mai ya halatta a shaha mai tsorowa ya halatta a shaha mai fere amma dai magabatan mu da lalle su ta yi ne kanan tsorowa tsorowa haka yongoro yongoro haka ya halatta ko shekaran jami'i karatun nan jan karatun mun hadisi masallacin mai martaba muhammadu ne mun yi bayanai na kwarai gwargwado da allah ya kori amma ba a canza geme da bakin launi wannan wani launi ne na yaudara in kana ya zuwa ka ce ma zo ka isa budurwa ta ga alamu yaro kuɗi ka aure ka in yayi wata biyu kai ya yi towa kai fari kuma da ya taɓa wani bulala da ya rina gashi ya yarinya ko da an kai yan kwanuka kai sun gashi ya ce kai kara mu da kama su ne bulala ya ce an ta kayan kayan ha'inci ya ce in kina so a tabbatar da aure in ba ki so kuma a aure don haka nan ba a rini da baki amma ana rini gani an yana da yadda ke kai da gidan goro ko da tsoruwa an san gashin ya canza daga zama baki wallahu ta'ala ala wa alamna kuma neman kuɗi ko neman abinci wanda kuɗin shi mana da to mafi kyawun a tsarkaka da gare shi kamar mutu yana sana'ar giya ko ko yana sana'a gari ba kuma ke kyawun in an samu tsabtata daga mai iri wannan sana'a shi ne a mafi zuci dama an ce hijira sama nan guda uku hijiratul amali hijiratul amili hijiratul makali ta samu ya bi kwali da sharhin bin usaimin ta yi bayani a ƙarƙashin wannan hadisi cewa wani duk wani abu wani mutum da mu'amala da shi ta kanta ta zurfa ta cikin banna ba ka iya mu'amala da shi bisa ga abin da Allah ya da shi ya zama wajibi ka kaurace ba haka yace duk wani gurin da baka yawa Allah ba a gurin ma'aikata ce kasuwa ce ka tabbatar da baka ya ba a ba baka yawa Allah da a wurin nan ya zama wajibi ka kaurace mu wannan wuri ko wani wuri ne haka nan wani aiki da ka tabbatar da baka yi tsoron Allah cikin sa wajibi ne ka kaurace yana nan daren waɗanda jira guda uku suna nan ba su karewa sai ya kashe tilawa sai ta manzo Allah ya ce almuhajiru man ajara ma Allah wanda an mai hijira wanda ya kaurace ma abin da Allah ya ni akan Ko haka da masana'anta da ma'aikata da wani mutum da wani aiki duk wanda ka san ba ka ji tsoro Allah cikin sa Allah ya dora ma kaurace ma wurin nan in wuri na ko mu'amala da mutumin nan in mutum na ko kuma da aikin nan wani aiki ne haka a fahimci wannan mutum bai cewa to aile abinci na na yau a inna Allah dayyibun la yaqbalu illa dayyiba don haka na wajibi ne mutum ya kaura cewa wuri a sha da mutum mai a sha a sana'ar da ta dace da shari'a ba wallahu a'lam na na wannan shi ne tambayoyin sai kuma an jima sai a cikin suna da ya yi shi ba da ta da ta da